Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Yan gwagwarmaya na ci gaba da kira da abin cika batun karɓe-karɓe da gwada wa ɗalibai ɗabi'ar ɗan bunsuru. da wasu malamai ke yi a kwalejin lafiya da ke kula brot a Kano. Yayin da aka yi fita ta biyar a ci gaba da rushe gine-ginen da aka yi a makabartu da makarantu da wuraren gwamnati, hukumar tsara birane ta jihar Kano ta yi kira ga masu wuraren da aka sa wajen lamba su kwashe kayansu domin kuwa za a ci gaba da rusau ba kama hannun yaro. wani yankin al'umma sun haɗa kai sun kuma amincewa wani ɗan bunsuru ya zama hakimin su, wanda zai jagorance su sarmada za mu ji dalilinsu kan wannan ɗanyen hukunci da suka ɗauka masana kimiyya sun tabbatar da cewar haƙiƙa kadan nan da ake ta yama ɗiɗi da shi shine dai ya yi wa kansa da kansa ciki za mu kawo muku martanin magoya baya dangane da dambarwa tsakanin gwamna ganduje da dr rabi musa kwankwaso waɗannan duka da ma wasu ƙarin labarai na nan tafi a cikin shirin inda ranka na wannan lokaci. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka wanda masu salon magana kan ce kasha kallo. Kwanci tashi dai babu ya kuma komai ya farko zai yi ƙarshe domin idan mai sauraro bai manta ba can baya mun ka muku yadda ake mayar da ɗaliban kwalejin kimiyyar lafiya ta Kano wato Health Technology wacce ke Club Road saniyar tatsa. Kwaleji ce mai farin jini wacce maza da mata kowa ke muradin ya ga ya samu gurbin karatu a cikinta. Don haka nema da yawan mutane ke rububin samarwa da 'ya'yansu gurbi a wannan makaranta mai albarka. To amma sannan hankali martabar wannan makaranta ya ta san ma disashewa la'akari da yadda ake ajiye tsarin ɗaukar ɗalibai bisa cancanta. Aka koma batun wa ka sani wa ya san ka, ko kuma nawa za ka bayar. Haka kuma batun tilasta wa ɗalibai mata su mika kai bori ya hau shi ma wata hanya ce mai sauƙi ta samun gurbi ko wata ɗaukaka a wannan makaranta. Domin ko a kwanakin baya wasu ɗalibai mata sun bayyana cewar akan buƙaci su miƙa kai idan ma an samu matsala yayin miƙa kan to za a yi musu tiyata yadda ko sun yi aure ba za a gane cewar sun miƙa kai bori ya hau ba kamar yadda ɗaliban suka bayyana. duk wacce take so ta wuce wallahi sai yarinya ta bada mutuncinta har tallayai ya ce duk wacce ta zo in sun gama amfani da ita za su yi mata dinki saboda idan ta yi aure kar da mijinta ya gane abin da suka ce kenan yanzu in kina duk yarinya da take so ta bada mutuncinta a yanzu haka za a haye da ita ba ita a cikin repeaters to abin da ya kama muke yin korafi kenan dan Allah dan annaba a duba mu dan Muhammadu Rasulullahi a taimake mu wasu kuɗin su suka bata har da marayu a ajin mu kana so ka yi karatun nan to yi shekara shekara an maka repeating kuma baka da tabbacin zaka wuce A can baya mun yi magana har ma majalisar dokoki ta jihar Kano ta fara bincike kamar gaske, amma sai gashi binciken nasu ya zama kumfar gishirin Andres. Domin daga bisani mun samu labari daga wani daga 'yan majalisar wanda ya ce ai madance ta yi tsawa. Wato dai a takaice Antu Gwaggo ta shiga maganar kuma dama ana zargin shugaban makarantar na wancan lokaci abokin gimbiya ne. Shi yasa duk gallar da za a sha babu mai iya ce masa kanzil. Yanzu haka ne ɗaliban sun sake jaddada roƙonsu ga sabuwar gwamnati kan a dubi girman Allah a kafa kwamitin tsabtace makarantar sannan kuma a ƙwato musu waɗansu kuɗaɗensu miliyoyi da suka ce an yi dabara an karɓe musu ga su da bakinsu. Lokacin muna cikin makaranta shi firinsifal ya tsaya a gaban ajinmu ya ce mana yanzu an kakkara kuɗaɗe na yin wasu abubuwa don haka yanzu wai makaranta an ci tarar makaranta akan wasu kuɗaɗe da aka ɗibi ɗalibai da suka yi yawa. Mu kuma muka ga wannan sabga ce ta makaranta a lokacin sai ya ce mana mu bada da dubu hamsin hamsin za ta yi mana komai sannan aka ba da dubu saba'in da biyar. Ɗari da ashirin da biyar shine kuɗaɗen da aka karɓi karɓe su wanda kuma bamu san me akai da su ba moninta muka haɗa kuɗi muka bashi ya je ya kaiwa shi principal yanzu abin da muke bukata shine kuɗaɗen da muka bayar a dawo mana da su to akan wannan batu na tuntuɓi shugaban wannan kwaleji mai barin gado malam bello dalhatu wanda ya ce a yanzu shi ma'aikacin gwamnati ne don haka ba shi da hurumin magana amma ko ta majiya ta tabbatar wa da inda ranka cewar yanzu haka rundunar 'yan sanda ma tana bincike akan zargin lalata yara mata da ake kafin su ci jarrabawa wata majiya mai tushe ta shaida wa inda ranka cewar yarinyar da ta fara fasa kwance ta tona asirin malaman da ake zargi sai dai da farko ta ce malami guda ya yi barazanar zai kashe ta idan har ta tona masa asiri daga ƙarshe kuma aka ba ta tabbacin ba ta kariya haka kuma wannan majiya mai tushe ta bayyana wani bincike da ake yi dangane da yadda wasu ma'aikatan kwalejin suka buɗe asusu suna karɓar kuɗaɗe shi ma bincike ya yi nisa a kai masauraro za mu ci gaba da bibiyar wannan batu da aka fara yanzu don jin yadda mai dokar bacci ke ɗigewa da gyangyaɗi amma kafin mu kai ga shirinmu na gaba dan gwagwarmayar nan mai fafutukar tabbatar da adalci kuma shugaban guda daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam wato comrade AA Haruna Ayagi ya sake jaddada matsayinsu akan halin da ake ciki a wannan makaranta. mun magana mun magana abin nan ya ƙi to don haka muna ba wannan gwamnati shawara ta gaggauta yin board members na wannan makaranta domin su kaɗai ne za su iya kawar da wannan matsala take faruwa a wannan makaranta domin ɓangare ne na lafiya nan ya kamata ma a nemo wa'annan mutane a gaggauta yi musu hukunci akan abin da suka yi kuma a je a zauna da ɗaliban nan su faɗi mutanen nan su nuna su a kamo su a yi musu hukunci in ba haka ba mu ma za mu ɗau matakin da yake kan makarantar gaba ɗaya don mu kai ta kotu sai ta fito da waɗanda suka yi wannan ɗaliban wannan cin mutuncin da cin zarafin ba za mu kyale ba. AA eh, eh, Haruna Ayagi kenan guda daga cikin 'yan gwagwarmaya a Kano. To daga batun wawaso da cin zarafin ɗalibai a kwalejin Health Technology kuma bari mu ɗauko batun rusau wanda gwamnatin Kano ke cewar ba gudu ba ja da baya. A baya dai an yi batun cewar shugaba Tinubu ya yi wa gwamnatin Kano tsawa kan dakatar da aikin na rusau har ma kuma an ga tsagaitawar aikin. sai dai kwamitin na rusau ya ce wannan magana fa shibcin giza ce domin ja da baya ga rago ba tsoro bane shirin yaƙi ne kuma zancen ma a ce Tunumbu, ya hana rusau a kano labari ne da ake cewa wai ba za ta saɓi babin diga a ruwa domin ai kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi da yawan mutanen da wannan rusau ya shafa ana kukan cewar sun tafka asara kuma galiban suna cewar sa ya suka yi daga hannun waɗanda aka baiwa sai dai masu goyon bayan aikin na cewar ta yaya mutum da hankalinsa zai sayi filin masallaci ya gina shago masu wannan da'awa na cewar me yasa gwamnatin da ta yanka ta basu ta taɓa yankar filayen coci da sauran majami'u ta yi kasuwa ba to kuma dai menene asara duk asara ce babu kuma mai hankalin da zai yi farin ciki da asarar wani dan aka nema masana da dama ke roƙon gwamnati da ta duba yiwuwar duba masu ƙaramin ƙarfi da zimmar samar musu da diya ko wani yanayi da zai rage musu raɗaɗi a daren jiya dai an ci gaba da rushe shagunan cikin masallacin idi ne kuma shekaran jiya dama tawagar ta rusau ta kai ziyara ne makarantun goron dutse da duka wuya da ke kan titin fce architect ibrahim yakubu shine shugaban hukumar tsara birane ta jihar kano ya yi kira ga duk masu gine-gine da aka shafa jan fenti da su gaggauta kwance kayansu domin fa ya ce babu fashi a batun na rusau duk wanda aka sa wannan jan fenti ana buƙatar ya fashe kayansa domin wannan demolition din da muke kai babu gudu babu ja da ba kamar ma an fara ne duka sai mun dawo da kano daidai yadda take akan original master plan ɗinta insha Allah. Architect Ibrahim Yakubu kenan shugaban hukumar tsara birane ta jihar Kano. To yanzu kuwa sai barwa tsakanin tsofaffin gwamnonin Kano biyu wato Dr. Rabi Musa Kwankwaso da kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje. inda gwamna ganduje ya barazana cewa da sun hada da kwankwaso a fadar shugaban kasa ta asorok da kuwa ya zabga masa mari inda shi kuma a nasa martanin gwamna dr rabi musa kwankwaso ya ce wannan magana ta ganduje cika kuri ne domin ai gandujen yaransa ne ya yi masa mataimaki na farko daga baya ne ma ya masa hanya ya samun masa da mukamai har ta kai ya sake jawo hannunsa ya sake masa mataimaki a karo na biyu daga bisani kuma ya bashi takarar gwamna don haka ko haɗa ido ma ba zai iya yi da shi ba balle a kai ga batun mari to sai dai kuma wannan dambarwa na shirin barin baya da ƙura domin kuwa a ra'ayin abubakar aminu ibrahim tsohon mataimaki na musamman ga gwamna ganduje na cewar ai babu wani abin mamaki dan ganduje ya ce zai mara kwankwaso domin ai ya ce kaninsa ne to ai shi dr abdullahi umar ganduje yaya ne a gurin dr rabi musa kwankwaso a siyasa aikin gwamnati kuma yayansa ne a shekaru kololuwa kenan to don haka don yaya ya ce zai mari kani ai abu ne wanda yake iya yiwuwa so ni ina ganin wannan ba wani abu bane ba da za a yi ta cece ku ce a kansa ai duk abu ne wanda zai iya yiwa in dai ka dauki cewa dr rabi musa kwankwasa daga wajen gidan gwamnati zai sa a dauko dr abdullahi umar ganduje ya tauna shi kamar karas to shi ma wannan abdullahi umar ganduje in ya ga dr rabi musa kwankwaso dan ya ce ya zai kwada masa mari ba wani abu bane ba na ban mamaki to amma da yake martani kan barazanar marin da ganduje ya ce zai yi shugaban jam'iyyar NNPP Honorable Umar Haruna Doguwa ya ce ya yi mamakin irin waɗannan kalamai na mutum kamar ganduje. Don haka yake cewa ƙwarya ta bi ƙwarya amma fa idan ta sake ta bi akushi za ta ji kunya. Wannan kalaman da ya fito sai na rasa a ina zan saka shi a cikin waɗannan azuwan guda uku na dattijo ko na mai ilimi ko na tsohon gwamna da ƙarshe kawai abin da ya zo raina ai ba a fara komai ba daga kawai an taɓa rushe gidan ɗan auta ba a zo kan na uwar gida ba ba a zo kan na babbar ya ba ba a zo kan nasa ba ai bai kamata ransa ya ɓaci ba kadimul islam ɗin da ake cewa da shi yanzu a je a ce za a gyara masallacin idi ya koma yadda yake a ce mutum ya miƙe ce bai yadda ba kuma yayi eh, gwamnan nan ya gama ban taɓa ganin wata coci kwaya ɗaya da ya je mata shago a gaban ta ba amma ya yadda ai shago a gaban masallaci to amma ra'ayin mutane irin su gwamnati ikon Allah na ganin cewar kamata ya yi waɗannan manya su mayar da takobin su cikin kube domin kaucewa ci gaba da tunzura magoya baya. Wannan babban abin takaici da yake faruwa a jihar Kano sam ko kusa ko alama bai kamata manya kamar shi mai girma tsohon gwamna da mai girma tsohon sanata dukkaninsu waɗannan mutane tsofaffin gwamnoni ne. wannan ya ce zai koda wannan mari shi ma wannan ya mai da martani wallahi ko kaɗan ba girman su bane bai kuma kamata a matsayin su na iyaye ce su za su zauna suna irin wannan maganganu ta siyasa ai karewa take yi to Allah ya kyauta ma sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a to madalla Yanzu kuwa sai ƙasar Kwadebuwa inda al'ummar wani ƙauye suka yi bikin naɗa wani ɗan bunsuru kalahaddi a matsayin hakiminsu kuma suna yi masa biyayya sau da kafa Wakilin mu Yusuf Ali Abdalla yana da ci gaban labarin. Kabilar garin na Bankaha da ke kasar kwadebuwa sun zaɓi wannan burgujejen katon bunsuru ne inda suka naɗa shi a matsayin hakimin garinsu, Al'ummar wannan kabila dai sun ce wannan bunsuru sun zaɓe shi ne don ya zama jagoransu duba da wasu ɗabi'u da yake da shi waɗanda mutanen garin ke bukata wasu ma na kallon cewar ya fi hakimi da aka kamata yi a naɗa shi a matsayin sarkin garin gaba ɗaya waɗannan ƙabilu dai sun ce wannan bunsuru ya saba da mutanen gari sosai sannan kuma ga shi da ɗabi'a da ma ƙasƙantar da kai ga al'umma har ma suka ƙara da cewa akwai wasu ɗabi'u da suka ɗan saɓa wa hankulan al'umma da haka suke ganin ya dace a zaɓe shi domin dai ya zamanto ya kai garin gaba Tuni dai ana can ana ci gaba da shirya shagulgula domin dai karrama shi wannan sabon hakimi. Lallai fa mu dai can gasu gada wai zo mu ya ji kiɗan farauta. Hausawa kan ce wai mace mai ƙoƙari ko babu miji za ta iya haihuwa. To wataƙila akwai ƙanshin gaskiya a wannan magana idan aka yi la'akari da yadda wata kada ta yi wa kanta da kanta ciki kamar yadda za ku ji daga bakin wakilin Abdulrahman Ado Baba. Kadar dai mai shekaru 18 ce da ke Amurka ta nasa wannan kwai a Januwarin shekarar 2018. Wannan kada da ta nasa kwan an ɗauko ta ne tun tana 'yar shekara biyu inda aka ajiye ta ita kadai a wani bangare na wurin ajiye namun daji da ke ƙasar Costa Rica inda ta rayu ita kadai tsawon rayuwarta. bayan nasa kwanni jami'ai masu kula da dabbobi a wurin da kada take suka tuntuɓi masana kan haihuwar dabbobi ba tare da saduwa ba bayan yin nazarin ne sai suka gano cewar kwayoyin halittun gado na jaririn kadan ba su da bambanci da na uwar ko kadan wanda hakan ya nuna cewa jinjirin kadan ba shi da uba a wani rubutu da suka yi a cikin mujallar royal society journal biology letters sun ce akwai yiwuwar a rinka samun irin wannan yanayin tsakanin kadoji sai dai ba a gano dalilin yin hakan ba saboda ba a mayar da hankali a kai ba sun kara da cewa ba sabon abu ba ne a gana mun daji jinsin kadangaru suna yin kwai ko da kuwa sun daɗe ba tare da yin tarayya ba sai dai sau da dama akan yi watsi da kwayayen kan cewa ba za su samar da jariri ba amma babu tabbas akan ko menene ke haifar da irin wannan yanayi da dabbobi ke haihuwa ba tare da sun sadu da 'yan uwansu ba. To Allah kyauta. To a kuma kungiyar SBMC da ake wa lakabi da hukuma gatan makaranta ta jihar Kano ta bayyana cewa kalaman da aka jiyo daga bakin shugaban riko na hukumar lura da manyan makarantun sakandare ta jihar Kano azarbaɓi ne da kuma kazallaha. domin magana da ya akan wancan kuɗi na dubu uku uku da shugabannin makarantu suka karɓa ai magana ce da ya yi ta alhalin bai san dawan garin ba. Shugaban ƙungiyar Malam Tijjani Haladu Baraya ya bayyana cewa yanzu dai jarrabawa ta gabato idan har ba da kuɗi a aljihun makarantun ba ta yaya za a yi jarrabawar. Domin fe sani shekara da shekaru gwamnati ba ta bawa makarantun ko da sisin kwaban da ta alkawari ga Haladu Baraya. na ji ni ma ya faɗi haka amma ban sani ba ko su a hukumance sun tanadawa makarantu wannan wanda na san gaskiya tunda ina gaya ma yanzu shekara uku ba a ba wani principal wani upkeep da zai sai kayayyakin da yara za su amfani shi a makaranta ba wannan kuɗi shugabannin makarantu suna amfani da shi ne wajen siyan kayayyakin da yara za su yi amfani da shi harkar jarabawa su misali yaran da suke yin agric suna buƙatar tools da za su yi a practical yaran da suke physics biology ko chemistry suna buƙatar kayayyakin da za su amfani da shi a lab wanda suke buƙatar wuta za a sai mai da za a kunna a janareta. To Allah ya kyauta. Kafin mai sallama muna kiran lawan sani madigawa da za a yi aikin mafitsara a asibitin Abubakar Imam akan naira dubu saba'in da biyar da Hassana Bashir Soran Dinki da ke neman kuɗin aiki naira dubu hamsin da biyar a asibitin koyarwa na Malami ni Kano. Sai kuma Jabir Lawal Sani da shi kuma ke neman kuɗin aiki naira dubu arba'in da biyar da za a yi masa aiki a asibitin Makka. Sai kuma Safiyana Hassan Sauna da ke neman cikon naira dubu talatin da biyar wanda shi kuma za a yi masa aiki a asibitin Muhammad Jidda. Dukkaninsu idan sun ji sai su garzayo a gobe da misali misalin karfe biyu na rana wani bawan Allah daga Dubai ya share musu hawaye. Ubangiji masa sakayya da gidan aljanna albarkaci zira'arsa ya karo arziki mara yankewa a gidansa. Haka kuma ga takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Maryam Umar wacce ke neman kuɗin aiki naira dubu sittin da uku da za a yi mata aiki a asibitin koyarwa na Ahmadu Bello da ke Zaria. Wannan baiwar Allah ta ce ba ta da hali ga shi kuma an ce tana da wata kansa a mahaifarta da haka take roƙon bayan Allah agaza. Sai kuma takardar neman taimako ta wata ɗaliba wacce take alabiltu a jami'ar Yusuf Mai Masila da ke nan Kano amma kuɗin registration naira dubu talatin sun tsaya mata da haka take roƙon bayan Allah a taimaka a ceci rayuwarta da fatan bayan Allah za ku taimaka. Sai baba baba dangata. abin yake Allah dai ya saka al'ummar jihar Kano abu. da muka fito kwanmu da kwarkwatan mu muka nuna murna da farin ciki a ranar rantsuwa gwamnan mu injiniya Abba Kabir Yusuf da mataimakin sa Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo sun fara aiki gadan gadan Kano ta dau seti yayin da a gefe guda gwamnan mu ya fara naɗe naɗen mukamai wa'anda za su taya shi aiki babu kakkautawa godiya muke da bawa babba bici sakataren gwamnati wato SSG sai Ahmad Garban bici manajin darakta a hukumar bada ruwan sha ta jihar Kano sai Shehu Wada Sagagi shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Kano kai da dai sauran mukaman da aka nada Allah ka sa su amfanar da jihar Kano yanda ya kamata al'ummar Garmar hukumar Bici muna godiya da mai girma gwamna. wannan sako ne daga dattijan matashi comrade Baba Yaro Bici Duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo karshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdalla. Aminu Abdu Baka Noma sai kuma Abdurrahman Ado Baba wanda kuma shine ya sarrafa na'ura don sada da ku. Nasir Salisu Zango da na gabatar nake muku sallama bisalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.